shara Allah ya ce kai tir da ɗan adam da ya kafirci ma akfara me yasa shi kafirci ɗan adam kuma ta ya ake ɗan adam kuma ya zama kafiri minan shay'in kala ba zai duba kansa ya gaddame aka halice shi ba Allah yana son kowane ɗaya mai nazari yanzu ga mu ɗan adam da muna magana da hankalinmu da komai to kowane dai Allah yana so ya nazarta ta ya aka halice shi minan shay'in kala daga mai Allah halice sai Allah ya ce in bai sani bai sani min nudufatin daga dugon mani min nudufatin kalaka daga dugon mani ya halice shi Faƙaddar qaddarahu sai gwargwada shi aka auna shi aka gwada aka yadda zai zo na mahaifa ya mutu min nudufatin kalaka hu fa sai ce ya zauna a mahaifa wata tara da wasu kwanaki su masabila yassara ranar fitowa duniya sai ya sauka kamar hanyar da zai biya fito ya fito ya rayu ya zama ɗan adam iya shekarun da Allah ya ba mara in ya gama ko shekara dubu nawa ne Allah ya ce sun ma a mata sannan za a kashe shi a karɓuransa za a kashe shi a karɓuransa in an gama sai ne sun ma a mata sai ya ce fa akbar sannan kuma sai a kashe cikin kabari a rufe kowa yana da wannan shi yasa a can da ya ce walaƙar kalaƙana linsana min sulalatin min ɗin suma ji allahu nuɗu fatan fi ƙarere mukin suma kalaƙana nuɗu fata alaƙatan fa kalaƙana alaƙata mulugatan fa kalaƙana mulugata izaman fa ka sauna izaman na hama suma in sha'ana ku kalaƙana ka ku tabarak allahu a hasan alkaliƙin sai ce suma inda kun ba da zalika la mayyitu suma inda kun ku yawmal qiyamati tubu asul sai kun gama mu kashe ku ranar kiyama mu tado kenan ƙarshen kowa a duniya ne kabari in ya mutu ina za a kai shi za a mar gata a rufe shi a ɗaki a bar shi za a mar gata a ce a bar shi a cikin gida za a mar gata a ce a bar shi zai yi mutanen gida amfani a'a fa akbara sai an kai shi makabari sai an kai shi kabari wa min wara'in barzafu lila yawmi ba'su kowa gaban sa akwai barzak kabari inda za a kai shi a sashi a rufe shine babban rufin asirin shi in ma rubewa yana cikin kabarin ba wanda zai sai duk da cewa akwai wanda ƙasa ba ta cin namansa akwai wanda an san mutum ba sa lalacewa inda mutum zai kwana goma ishirin ba zai lalace ba aka za a binne shi kuma ƙasa ba ta yasa ta cin namansa ba shi ne a wata Allah yake cewa laƙan na al-mustaqdimina minkum wa menene wa laqad alimna al-mustaqdimina minkum mun san wanda ƙasa take ci a cikin ku akwai wanda ƙasa ba ta ci dai Allah ya ce mun san su sun fasar wannan aya da haka to kaga kenan makabarta gidan kowa ne abin da ya sa muka kawo wannan bayanin makabartunmu gaskiya suna buƙatar gyara ya kamata 'yan uwa musamman ɓangaren 'yan agaji da wasu ƙungiyoyi da muke da su da sauran jama'a a yi ƙoƙari a fita makabartu a yi gyara a hekarar jiya mun je sutura makabartar waccan ta ta isari makabartar isari waccan wanda aka yi sabuwar kwanta ƙarshen sabuwar kwanta ta isari da muka shiga akwai inda ba ka je ba za ka iya tsayawa ba kabarin ya rusa an yi ruwa kabarin ya rusa kuma kana jin abin da ɗan adam da aka binne yana fitowa in ka bi za ga wurin gun lebur ƙasar ta ribza wurin ya fasa ya shiga ciki da ka ɗan yi tafiya nan za ga shi ma nan ƙasar ta ribza ƙabarin ya faɗi suna nan da yawa to haka yau mun je makabartar nan dab da magarba wannan ta arewa ita ma da muka je haka ƙaburbura da yawa ba sa lissafuwa ba wanda suka ribza duka sun rirribza duka ruwa ya shiga ciki za a ƙabar ya fashe ruwa ya shiga ciki ya rarrake shi to kaga akwai bukatar mu kula da waɗannan da suke kwance tunda su ba za su iya kansu komai ba ba za su iya kansu komai ba su sun gama aikin su sun tafi suna bukatar gudunmawa da gurin murayayyu ya kamata a je a dubi kaburburan nan da Allah a gyaggyara su yanzu gobe alhamis ko kamata ya ma kamar juma'a ma a sa a kudu ba a sanar a masallatai cewa kaburbura suna buƙatar gyara kamar hukuma ya kamata in ma rufe kasuwa za a yi saboda ta gyaran makabarta hukuma ta sanar cewa makabartunmu suna buƙatar gyara ya kamata a je a gyara su kuma sannan waɗanda za su je binne gawa su ringa ba wa waɗanda suke kula da makabartar su ringa ba su haɗin kai in sun ce ku tona rami wuri kaza a yadda da nasu domin akwai guraren da in aka binne gawa da an yi ruwa kawai ka binne gawar ka ne a cikin ruwa kuma ruwa ba zai bari ba zai taune shi ne kaga bai yi ba saboda haka shi yasa nace zamu amfani da wannan dama mu yi kokari mu gyara a makabartun mu lalle kaburbura suna bukatar gyara sosai ba ba na wasa ba kamar ranar da muka je na wancan na isarin Allah ya saka wa akwai shugaban union yan union na na tasha bangaren yan bus chairman din ya yi kokari matuka da ya ga wannan mun je da da yan union da yawa sai ya ce membobin su tsaya su ga sun gyaggyara waɗannan kaburburan da suka rusa wallahi gwani sha'awa alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi mutanen mu na tasha sun ba da gudunmawa sosai wurin tsayawa su ga an gyara wannan makabartun sun rufe makabartu da yawa saboda shaman ɗinsu alhaji adamu ya ce su tsaya su kuma sun tsaya sun yi allah ya saka musu da alkhairi saboda haka muna kira ga yan uwa a yi ƙoƙari a gyara makabartu da na gabar da wannan na arewa da wancan na isari duka suna buƙatar gyara lalle a tabbatar an gyaggyara domin wallahi akwai bawan Allah da in kabarinsa ya rushe in ya buɗe in ba a yi wasa ba ko ruwa ba za a yi ruwan sama ne da muke gaba na samu akwai bawan Allah da ya kabarin ya buɗe ruwa ba za a samu saboda haka mu kokari mu je mu rufe su mu gyara su inda ya rushe a gyara a rufe a saba ƙasa a tabbatar an gyaggyara iya yadda za a iya wallahu alam alhamdulillah eh da yake in an je din da a gani din yawa za a san yadda za a yi abinda dai mutane za su yi a yanzu dai a fita da shebur da magirbi a je a gyaggyara in akwai bukatar kuma wanda suke ganin za su iya kai ƙasa don su cike wuraren da ruwa yake kwanciya to sai a je da ƙasa ko mai tifa ko mai kafasta ko mai akori kura akwai buƙatar a kai ƙasa a ɗebi ƙasa a je a cike a je a cike wuraren akwai buƙatar ma ƙasa ta je cikin makabartu duka da wancan na isarin da wannan na arewa duka akwai inda ya kamata a ce an je an cike su wurin yayin lebur kafin a zo binne mamata a gurin tunda baka sani ba kila yau ka kai dan uwanka gobe kuma kila kai za a kai yawan ruwa ya tono dan uwanka baka sani ba ko kila kai ruwa zai tono Allah ya kiyaye alhamdulillah Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu da tsarewarsa wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu ji kansu da gafara mu da suka bari ya Allah albarkaci rayuwar mu da shekaru masu yawa masu albarka marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya gonakin mu kasuwannin mu muna roƙon Allah ya sa albarka ciki damuna da muka sa a gaba Allah ya sa mata albarka muna roƙon Allah ta'ala dukkan wanda suke ba da gudunmawa a wannan makaranta daga nesa da kusa duka Allah ya taimaki kowa Allah ya taimake mu da taimakonsa a barka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama istighfar sha ɗaya salatu annabi sha اللهم بك نسبه وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت واليك المصير اللهم اجعلنا من اعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم فيما بعده من نور تهدي به او رحمه تنشرها او رزق تبسطه او ضر تكشفه او ذنب تغفره او شده تدفعها او فتنه تصرفها او معافاه تمن بها برحمتك انك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار